سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى عهد سيدنا سائر المعصومين بما ذكرنا في عبد صاحب القدر والصنع اللهم له ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 abinda zan tunatar da mu shi ne dangane da haƙƙin da yana taya a kawo kanmu na wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wanda ya isar da saƙo ya yi tahammulin wahaloli don isar da saƙon domin shi wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi ba kawai ya zo da saƙo ne ya ce ga saƙon kuma misali eh, ya zo da alkur'ani min alkur'ani ya tafi domin ah, ko da ainihin takarda aka ba aka ya aiko aka aiko shi da shi ya mika ya tafi ya cancanci a gode masa kuma a yi masa tukuici alal misali kamar yadda amir ne ya kamanta ah, a wata hutu ta sun ce allah ta'ala ya shirya liyafa abin da ya kira ba kamar ya shirya abinci ya shimfiɗa da nau'o'in abinci iri sannan ya aiko wani mai kira don ya kira a zuwa ci misali misali kira misali wannan da ya da yake nufi a shirya shi yana nufin gidan aljanna Allah ta'ala ya shirya gidan aljanna da alatu da komai da komai na rayuwa sai ya kira ya aiko mai kira don ya kira mutane a zo a shiga wannan liyafa to mu kaddara kan misali irin wannan a ce wani ya zo wani ya shirya liyafa ya aiko da takarda ya baka wasi ya da wani wasiƙa ya kawo maka ka zo ka shashe gari sai baka wasiƙan ya ce gashi zo ka shashe gari ai ya kamata ka ce na gode ko wasiƙa ce kawai ana gaisan ka zo ka shashe gari kuma ka je ka shashe garin kai daga mai gamanta shi wanda ya kawo takardan yaya ka gani ya kamata ka ce na gode da kawo takardar kila ma ainihin ka ce ga tukuici to shi wannan manzon ko da zuwa ya ce to jama'a ku shirya man Allah ta'ala jin sama da ƙasa ya shirya aljanna ya kawata ta ya kuma aiko ni in gaya muku abinda da za ku yi don ku je aljanna din ji kun ji kun ji sannan kuma wanda bai amsa wannan kira ba to ya shirya gidan azaba domin sa kuma ya ga mini in gargaɗe ku wanda ya kaza ya kaza kaza wutar na zashi kaga ashe ya zo da hanyar amar da mutane daga azaba da shigar da su tsira ko ya cancanci ya zama shi ma an masa wani abu to ballantana shi sai zama shi wannan manzon ba kawai ya zo ne ya kira ya zauna ne shekara da shekaru yana nuna ma mutane ayyukan nan mataki mataki shi ma saƙon ya zuwa gare shi da ku da sauran mutane ba ya zo da ce ga saƙon ubangijin kuma a da ya zo kira mutane sai suka ce ƙarya yake sai suka shiga gallaza masa suka nuna masa nau'o'in azabu iri-iri suka ƙaurace masa suka kore shi suka yi tsamin da ba su yi masa har ta kai mu da ya ga maka ta yi masa zafi har ya tafi tsayin ya gaya mutanen tsaif dattawansu masu hankalin su cewa ga sako Allah ya goshi da shi kuma wannan sakon Allah ya rarrafin zai tabbatar da shi zai mallaki duk duniya wannan alkawari na na Allah kamar ma ya uku saboda ka yana da ɗan taimakon su to sai su masu hankalin su dattawan suka ce to in muka taimake ka wannan abu ya kafu to in ce ku mu ne za mu gudanar da shi wato kamar suna ganin za a kafa daula kenan za a kafa gwamnati to in ce ku mu za mu gudanar da gwamnati sai ce wannan al'amari na Allah ne yana ba wanda ya gada masa sai ce a wato kana son mu taimake ka daula ta kafu amma ba mu za mu gudanar da daular suka ce to lallai ka fita ka bar mana gari suka tattara yaransu suka ce kun ga wannan mahaukaci ne a kore shi aka bi shi da gogo da atura da jifa har aka yi masa jina-jina haka da aka suka kore shi gari ya fita ba da ya fita gani ya sami mala'ika jiro ya sauko tare da wani mala'ikin da bai taɓa sauka ba sai ran ya ce wannan mala'ikin bai taɓa sauka doron ƙasa ba sai yau gashi ya ce Allah yana gaishe ka malaki ce Allah yana shi ya umurce ni ya san dan akan duwatsu sun ka zo ina iya ko duwatsu biyu manyan manya in buga su a saman wannan garin duk mutanen su gari. sai manzo Allah ya na fata cikin yaran da suka bi ni suna jifa na suna mangogo da ature ina fata Allah ya shirye da wasu tsira to kuma haka nan ya auku kaga irin yadda yanta aka ce har lokacin har ya ji nauyin shigowa maka bai san da wani fuska zai fuskanci mutanen maka ba ka za su kara musu wowo ne ce a to ba ka zo nan mun ba mu kalli irin ka ba ka ji wani gari ba to ga kafin da aka yi maka bai ko mutum ɗaya bai samu ba to kar mu ce alawarai kar a ce bai samu mutum ɗaya ba ya lokacin jina jina yana share jini da sauransu wani yana gona ya hango shi yana sai ya ji tausayinsa sai ya ba bawansa ruwa da dibi ne yake kai ma wancan miskinin gashin na ga yana fama da wahala da ya je ya ba shi ruwan da zai sha ruwan sai ya ja ce bismillah sai ce a ban taba jin mutane ina zaune a nan ban taba jin mutanen kasar nan suna faɗan wannan kalama ba kai ko mutumin ina ne sai ce ce maza mashi kai mutumin yana sai ce ni mutumin ni nawa ne sai ce oho dina wa gabar garin annabi yunus sai ce ka san yunus ne don su ba san annabawa ba ne ce ka san yunus ne ce na ya ba zan san shi ba ai dan uwana ne annabi kawai sai bawa sai ce a yanzu ya ga wurin bi sai shi sai musulmi to da ya koma suka ce ai wannan ashe annabi ne na yadda da shi da sosai suka ce a kai daga mun ji tausayinka mun baka ruwa da dabino zaka bata mana bawan mu to fita bi gonar sai aka kore shi to an akalla ƙaraula eh, eh, ma ya ce akwai wannan bawa wanda ya yi imani da annabi a sanadiyan ya ji ya ce bismillah alhali bai taɓa jin wannan kalmar mutanen ƙasar na faɗa to ina faɗin wannan yanzu a gane irin wahalolin da annabi nan ya aka aka tattara jama'ansa aka ƙaurace musu shekara uku ba a siye su ba a sayar musu ba a aura daga gare su ba a aura musu aka kore shi aka bi shi da yaki. duk ya dinga jimurin wannan wahalan amma fatansa shi ne mutane su shirya yana ta nuna musu inda za mu tsaya muna magana kan irin wahalolin da annabi ya sha wajen ida saƙon nan da tabbatar da mutane akan yadda saƙon yake to ainihin doguwar magana ce sai da ta kai ƙarshe kafin ya bar duniyar nan yake cewa ba abinda zai nisanta ku da wuta kwatankwacin tanki ba ce na nuna muku shi ba abin da zai kusanta ku da aljanna kwatankwacin ba ce na nuna muku shi nuna ma ba kawai faɗa ba da aiki aikace ya sha wahala to wannan manzon ke to idan ya zama in baka bi wannan manzon nan ba wuta za ka shiga kuma ka dawo a ciki wutar da ba ka da dauriya ga wata da wutar duniya ce domin nan duniya ne da za a ce eh, ko da tafasasshen ruwa ne a ce a tafasa ruwa a sa irin eh, abin wankan nan da ake ce mashawa na mutan son ruwa ya tafasa sosai a ce ka tsaya minti nawa za ka yi yana da zuba maka kasan kaji ruwan zafi tafasashe yana zuba minti nawa za ka dan daure zuwa minti na ko awa nawa ai kana jin ya da fasan shaura zaka danna a guji akwai wani mai gyaran famfo da ita za yana mai gyaran famfo irin tukunyan eh, wanka din nan shi ruwan ya tabbata da ya buɗa da ya zuba mashi haba irin tsallan da ya mara to ka gani to ballantana a ce a dawwama a cikin wuta harshen ta harshen wuta a dawwama a wuta ina mutum yana da wuri ga wannan wuta sai aka ce wanda ya zo maka da abin da zai tsama da kai daga wannan wuta din to da makaddara sai aka ce to ka biya ki lada a biya annabi lada kuna tsammanin akwai ladan da ya girma wanda za a shi inda za a ce to duk wanda zai shiga addinin nan in ya shiga ya shirya ana son ya yanko kunnuwansa ne guda biyu ya watsar ladan da annabi yake so ke kunnin yayi tsada to in an ce har da hancuna ba har da laifuna ina tambaya ne yayi tsada ana cika to to su rafa mamala da gara gara a je lahira ba su wa'annan ma da aje a shiga wuta aiko to duk to kar duk a kwantar da hankali ba a ce ko ko ko gashin kai ba a ce ka ci ba da tana ba a sa wannan ba ba ce kuma a ba layyan dan fari ba ko kuma wani abu duk ba a ce haka nan ba ba a ce ranka ba ba a ce jininka ba ba a ce gaban ka to dukiya kuma inda za a ce duk abin da ka mallaka tun daga allura har jirgin sama in kana da ita duk ka kawo a fanshe ka daga wuta za ga wannan annabi zai girma gashi a cikin alƙur'ani cewa ya waddal bujurma yau mu idan la yabtali min min azabi yau mu idan bi bani wa sa'ibi wa wa fasilin gashi wato komai mutum yake duk komai da ya mallaka zai zai iya bayarwa domin ya fita wutan jahannama amma ba za a karban banza nan to inda za a ce dukiyanka an ce to yanzu da za a yi karaba biyar ne ka ba da tsaya za ka ce ai dan kaɗan ne to a ce maka uku ne ka ba za ka ce a ɗan kaɗan ne a ce to rabi ne ma a ce ka ce za ka ɗan kaɗan ne kai sulusi biyu ne rubu'i uku ne ko ma a ce duk dukiyar ka za ka ce duk za ka iya bayar sai ba a ce kai wannan ba sam ba a ce ka biya dukiya manzon nan ya ce ba na bukatan wani sakamako na dukiya wajen ku bance ku biya ni ba kamar da yake kamar da Allah yake cewa ko ka tambaye su eh, lada ne am tas'aluhu alaihi ajran fa hum min magramin musqalun ko kana tambayar su lada ne akan isar da sakon nan suka ga ladan yayi musu tsada suka ga ba su iya karɓa ba su iya bayarwa haka ne ba ta kofa to sai kuma aka zo aka bayyana maka cewa to ba a ce kana ana bukatar ka ba da wata lada ba abu ɗaya ake so don ka ga manzon nan kan isar da sako da nan cin alƙwari kullu as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba ka ce ba na tambayan kulada akan isar da saƙon nan sai soyayya ga makusanta ba na tambayan kulada sai soyayya ga makusanta Su ne makusanta tambayi duk masu tafsiri zai ci makusantan gidanka ne ko suwa ne kamar yadda uh, sun kasance sun ce ma wanda so da yawa sukan zo su tambayi annabi wani abu sukan ji nauyi amma ba kawai ya zo sai ya tambayi annabi kawai ba ruwan shi wani ba kawai ya zo ya ce kai ne kake cewa Allah ya aiko ka ba kawai ne ba ya ce eh to da ya aiko ka ya ce ka yadda da ba ubangiji sai Allah ne manzonsa ne ya ce na yadda da wani to sai ne kuma in ji ba kawai ya ce sai ka tsaye da sallah guda biyar ya ce ban da sallah biyar a kogin salloli ya ce a sai da yin za ka yi nafila ya ce biyar din da zan yi amma ba wata nafila da zai. to sai ne kuma ya ce za ka yi azumin watan ramadan yace da ramadan da akwai wani ƙari ce sai dai in za ka yi ta tsawo ce to ba zan yi ta tsawo in ba sai ne kuma mazala yana tambaya yana gaya mashi har ce ta gaya mai gaya mashi to abuwa ya ce to shi ba zai ƙara komi ba sai inda na faralin ne kawai zai sai ya ce to akwai wani abu ne da zan yi kuma bayan na gama waɗannan sai ce sai dai ka zo makusanta to da ke ba kawai ne sai ce ƙurbaya au ƙurbaka Makusantana ko makusantan ka sun so ce makusantan ce to shi kenan ina son su an gama ba kawai ne ya juya har manzo Allah yake cewa in yayi abin da ya faɗa shi da aljanna amma wani ruwa yake cewa don da ke so ya ga dan aljanna ya dube shi da aljanna to kun ga shi wannan ba kawai ya daddala abin qurba ya au qurbaka ko kun san ba kawai ne ba ladabi qurba ya au qurbaka ka san kana ladabta mutum ba za ka ce mishi kai ba to shi kenan sai sai ce makusantan ko makusantan annabi amma sai ce qurba ya au ka sai ce qurba qurba ya sai ce to to kun gani wanda ya nuna makusantan annabi ne za a so to san makusantan su ayi makusantan annabi manzon nan ya kuma bayyana su ya daddale su ya ce su ne ali da fatima da hassan da husaini wa'annan tsarkaka ne da nassin alkur'ani inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirukum tathira ayatul tariq ya ce da ta sauka an gama manzo Allah ce a kawo mashi mayafi ya lullube ya kira su shigar ce waɗannan ya rabbi su ne iyalan gidana ka ta fidda duk kazanta da gare ku ta tsarkake su kuma ya shiga har ma ɗaya daga cikin matansa ana cewa un salama ce ta so ta shiga ya ce a ta ce ashe ni ma ba ina cikin iyalan ka ba ta ce ya ce an tabi kai amma waɗannan iyalan na su ne waɗannan to kuma hadisin kisa sanannen abu ne eh, ayatul tafsir sanannen abu ne hadisin mubahala sanannen abu ne duk ya nuna su wane ne saboda mene nan su ne tsarkaka da ainihin son su son tsarki ne wa imam rada alayhi salam yake cewa man ahabba asin fa kuwa asin wanda ya so mai sabo shi ma mai sabo ne wa man ahabba muti'in fa kuwa muti'in muti'u wanda ya so mai da'a shi ma mai da'a ne wa man a'ana zaliman fa huwa zalim wanda ya taimaki azzalumi shi ma azzalumi ne wa man hazala adilan fa huwa zalim wanda ya tabar da adili to shi ma a azzalimi su waɗannan mutane su suka tsaya kyam a tafarki na manzo sallallahu alaihi wa kuma da husain ta tara ɗaya bayan ɗaya su ne ainihin ko a kowane zamani suke riƙe da ainihin saƙon annabi wannan Allah ta'ala ya shirya wannan ba ka fama da sai mu ce cewa wannan manzon shine manzon karshe sai ya zama ya zama zance kawai ya zama sai ya za a zama manzon karshe manzon karshe eh yanzu shine manzon mu eh. to ina yake ci ayi tuntuni ba shi to ya za a ya zama manzon ce to ashe ya ya bar waɗanda ya ce in muka riƙe su mun riƙe tabarkin sani shine ma'anan soyayya ga mu in ka so waɗannan mutane to son su ya wadatar da kai to so kuma inda shi zan magana kai shi ma doguwar magana ce to amma a takaice son ba a ba a zuciya bane kawai kamar yadda mutane suka ce ai wai so a zuci to mun ji asalin shi daga zuci ne amma sai an yi dan wani kazar kazar kan ba da wani misali ce inda ce wani saurayi ya ga wata yar budurwa yana so a zuciyarsa kawai sai ji a yi rorai a ce mene a ce ba an kawo maka ba kana san an mun kana san ta a zuciyar ka ne shi yasa zo da ita bai dan yi dan kazar kazar ya mun yana zo to wannan son dole ne kai wani abu wanda ya nuna kana so din to daga cikin abubuwan da muke yi na son na soyayya ga annabi da yaran gidan annabi har da wannan maulidin wannan shi ma alami ne na son annabi tun da aka haifi annabi amma kuma muna murna da lokacin haihuwansa yayi saboda in kana son mutum kana farin ciki da farin cikinsa kana bakin ciki da bakin cikinsa in abin alkhairi ya same shi zaka zaka taya shi murna in abin bakin ciki ya same shi zaka taya shi jaji da za a ce kana da wani aboki masoyinka sai ubanka ya rasu sai ya zo ya fashe da dariya <laughs> barka ashe ubanka ya mutu to ba da za to masoyinka ne yawwa kaga ka ne tunda shi yana farin ciki da bakin cikinka to kuma da ainihin gobara za ta same ka sai ta sai ka kuma yanzu yana tona shi gidan ka ya toye kai kai kai yana ta dariya to tsannu to ka san ainihin yana wuna ne ko inda kuma abin farin ciki ya same ka ya tsaura fuska to ka san cewa menene naka yawwa to ta nan ne ainihin abubuwan farin ciki da ya sami annabi da iyalan gidansa in muka yi murna da wannan nuna soyayya ne in abin bakin ciki ya same su in muka yi bakin ciki nuna takaici ne akwai wani wannan wani malami ne ba salafi ba sa'ude shi ne ya yi wata magana ba da jima 'yan shekarun bayan nan ne ya ce mun kasance mu muna ganin cewa waɗansu abubuwan da wasu suke yi suna cewa son annabi ne da son iyalan annabi muna ganin bid'a ne kamar maulidin nan da suke kamar ashura nan da suke muna ganin bid'a ne to amma alqur'ani nassin alqur'ani ce la as'alukum alaihi ajran illa lama wadatu fil qurba san iyalan annabi rubutacce ne to mu me muke yi na nuna son iyalan annabi sun muna ganin suna zuwa kaburburan iyalan annabi muna cewa bid'a mun ce bid'a muna ganin suna suna sa bakakken kayan su yi bakin ciki lokacin da abin bakin ciki ya sami iyalan gidan annabi muna cewa bid'a to tambaya ita ce mu kuma wace sunnar muke yi wadda ta nuna san annabi da iyalan gidansa to shi nan, wannan da ya rage salafawa suna iya bashi su kila kila kila a zuciya ne ake ba a yin koyi to lallai ah, nuna bakin ciki a lokacin bakin cikin iyalan annabi da nuna farin ciki a lokacin farin cikin iyalan annabi yana daga bangaren so amma ba shi kenan sannan kuma biyayya sannan biyayya domin in kana son mutum kana bin sani inda yi nan za ku tafi domin shi yasa ma ai almar'u ma amman habba yawmal qiyama ai tabbas ne kan kaman kuma ainihin man ahabba amala qaumin ushrika fi amali wannan hadisi ne manzo Allah wanda yaso aikin mutane za a tara za a tare da shi a cikin aikin saboda haka lazim muna san annabi muna san iyalan gidan annabi tsarkaka kuma muna farin ciki da farin su muna bakin ciki da bakin cikinsu muna biyayya gare su muna kuma fatan Allah ta'ala ya tashe mu tare da su ya sa mu su gobe kiyama to kuma sauran masu ganin kuma muna ta bid'a ne ku kuma kuma allah tashe ku tare da wanda kuke so kuma kuma ku tafi inda ya ci eh mana kowa da inda mu muna son ali dan abi talib mun yadda da shi muna biyayya gare shi ko kuma ku bi wanda kuka ga dama ba shi kenan ba ta ina ne ainihin ya zama rikici mu muna ganin cewa wannan son annabi ne son iyalan gidan annabi ne kuma wajibi ne cikin wajibobi da nassan alkur'ani hanyar da za mu nuna wannan shine abubuwa daban-daban zahiran wanda suka nuna kaunanmu da biyayyanmu wani yana ganin abin da ake ba daidai ba ne to shi kuma sai ya kamata ya ga challenge kulin ba ka ga wani abu ka ce ba kyau ba kawo mai kyan mu gani kuma ce a ashe ka bani ma kaga yafi mu sanin abin a tun an ba mu gane ba ne eh, kaga sai mu gane kenan ina fata mun amfana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh